Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. ga likitan ku kuma Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya Wasiƙar mu ta farko a yau likita ta fito ne daga wajen Ɗahiru Zelani Lame. Ya ce wai cin gyaɗa da kuma shan rake yana ƙara mura? A a cin gyaɗa shan rake ba ƙarin mara hajiya a yan dai ma mutum ya ci gyaɗa kin san gyaɗa ma yana da amfani kwarai a jikin ɗan adam akwai abubuwa na gina jiki a ciki muka abubuwan da ke gyara cikin ɗan adam kuma shi wannan rake kuma aikin yana da wani abu kamar zakin sa daga shi da shi ake suga eh. duk waɗannan ba su kawo mura idan mutum na da mura domin wani dalili ne amma waɗannan ba za su kawo mutum mura ba hajiya to gyaɗa kamar wani rukunin abinci yake da shi a gyaɗa yawanci yana da abin da ake kira protein to eh. shi yasa kin san lokaci kamar in ga lura kamar ma irin yara da suke da irin ciwon su kwashe ko dan kin san abinda ake ba su irin kamar a gida ne kamar ruwa ruwa ake ba su dun yana da shi wannan abin gina jiki yana gina jiki da eh. sauri sai a ba su da yawa su ita ce to ke yasa wannan yana da abin rukuna musamman shi wannan yana kuma akwai kuma wani abin da ake kira fiber a ciki shi wannan kamar abin da zai sa in ka zo kamar kamar ba haya ko bayan gida kenan eh. na iya gyara yadda zai abin bayan gidan zai fito yadda jikin ka zai zai gyara cikin na adam to dole suna da amfani kwarai to kuma shi suka suga eh. rake na rake in sun suga shi wannan yana amfani wurin kamar eh, abubuwan da ke sa mutum yake gya sa mutum motsa jiki kamar abubuwan da sa kamar energy kenan ya wato yana fara karfin yana ba kara baka kuzari eh kuzari kuma kin san shine duk abubuwan da muke ci a cikin jikin dan adam shi yasa akan canza shi yakan canza ne zuwa irin waɗannan wanda ke shiga kwayan halitta ya baka ban karfi kin san su sugar din na ai kin san abin da ke cikin glucose kenan eh, yasa eh. wani lokaci kan masu motsa jiki da yawa ko kuma mutum na kaman ah, yana da kamar ciwon sukari in sukarin shi ta sauka da yawa to ai glucose din ake bayar kamar kamar rage nan kenan to in ya sha yana ƙara sugan da ke jinin mutum da sauri to domin kada mutum ya so mai to duk waɗannan yana da amfani kwarai to ina fatan malam ɗahir zelani yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana to shi ma malam bamanga da mu kwambani shaba a can akwatin gidan waya 378 kuma a can jihar Gombe Najeriya ya yi tambaya makamancin ta shi ɗahiru zailani ɗin ya ce wa ko shan rake yana da wani amfani a jikin ɗan adam to ka yi bayani eh. amfanin da yake da shi eh. to malam Bumanga ya sake wata tambaya to hajiya ya ce wai gaskiya ne yawan ta shan sukari yakan kawo wa mutum cututtuka daban-daban har ma wai da ciwon sukari da batis ne ko batar yake nufi ko mene ko basir eh basir yawwa shan suga da kansu bai ka bai sa mutum samu ciwon ciwon sukari ko diabetes kenan amma in dai kana da ciwon diabetes din bai kamata ka rinka shan suga da yawa ba to eh amma suga a kansa bai kawo ciwon nan ciwon shi diabetes kuma a kasashen nan abubuwan su sai yana da suga da yawa Eh, mi sun suna son zaki. Son zaki to, domin mutane ba su motsa jiki kawai zamana suke, to in kana cin suga da yawa haka baka motsa jiki kawai, to wani lokaci kan samu te so mu kiba. To wannan fatan malamin yana kusa da shi da sauran masu mu kuma sun amfana da wannan bayani da kamana. Mr. Gabriel Mekemis cikin garin Kujelle a can akwatin gidan waya 22 Deba a can karamin hukumar Yamaltu Deba ta jihar Gombe shi ma ya ce wai da shan ɗanyen kwai da cin dafaffen kwai da kuma soyayyen kwai. Wani ne ya fi lafiya a jikin ɗan adam? To abin ɗanyen kwai waɗansu na shi amma bai cika amfani mutum ya sha ɗanyen kwai ba kin san duk yadda muke rike su a ƙasashen mu. Eh. Duk yana rana ba san inda abubuwan suka shiga ba to da faffe ko soyayya duk wannan ya fi amfani a wuraren mu eh. da wadansu mutane na shan kamar danyi haka amma bai cika kamata mutum ka musamman a wuraren da muke aji abubuwan nan bai kamata mutum ya sha dan dan da ba ba tsaftace inda eh, ya kamata ba tsaftace inda ya kamata ba amma ko soyayya ko dafafai sai dai wanda mutum ya fi so hajiya ya dai ya dai fa dai dan yankwan ya fi ɗanyen kwan mutum zai iya kada ya ci ɗanyen kwai a wuraren hajiya. To, eh. to shi kuma Malam Siraju Ahmed ya ce idan mutum yana fama da mura idan ya sadu da matarsa za ta kamu da mura? eh domin kin san yadda mura yake a kwayan cutar da ke kawo mura din yana wurin in kaman kana wanda kana in mutum na da mura kuma wani wuri daya to in kai numfashi ko kai atisha to mutum ya tare da matan domin suna kusa haka sosai tunda abin ta iska ne ko ta iska ne in yi numfashi a kanta ko kuma suka yi numfashi za ta iya kama hajiya to bai kamata mutum na da mura ba ya dan kada ya rinka tarawa da matan domin wannan yana iya sa ta kama mura din ya hakura sai ya samu sauki yawa sai ya eh, samu sauki to ya sake wata tambaya to ya ce waɗanne irin cututtuka ne maza suka fi kamuwa da su to a ce ma dai wani irin cututtuka ne ba maza ba waɗanne irin cututtuka ne aka fi kamuwa da su cututtukan da muke samuwa da ya danganta yawanci kamar a wuraren mu kin san ciwon da ya fi yawa a cikin wuraren mu shine wuraren ciwon da rashin tsafta ke kawowa eh. kamar irin su zawo su irin kwalara typhoid da sauransu domin do rashin tsafta ne amma kamar kasashen waje ciwokan da suka fi yawa shine kamar irin su ciwon zuciya da abubuwan da suke ci amma kowane irin ciwo na samuwa ga mutane ai hajiya to da likita bari mu shi karambani Tunda wannan mutumin ya yi batun kamar cewa in yana da mura in ya sadu da matar shi ko za ta kamu da mura ban san ko yana nufin irin cututtukan sanyi da ake nufi ba. Ciwokan sanyi ma in yana irin waɗannan yana iya ba matan hajjan ya taru da ya sadu da ita. Wato in yana da ciwon. Yana in yana da ciwon. Eh. Haka ita kuma in tana da shi tana iya harban mijinta da ciwon. Eh, tana iya harban mijinta eh gaskiya ne. To. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita ga wannan mai sauraro shi kan ya rubuto wasiƙa ɗaya bayan ɗaya har guda uku. To hajiya. Sunan shi Malam Bala ya to ga dai rubutun gata gata nan. To hajiya. Na ga dai Gombe. To na ga kuma akwatin gidan waya dubu ɗaya da da da ɗari biyu ɗaya a can jihar Gombe. Ina fatan na karanta adireshin daidai. Wasiƙa kuma ta daɗe. To hajiya. To shi wai me yasa ne tambaya kenan da ya maka me yasa ne idan mutane suka rubuto wasiƙa suka ce suna fama da wata cuta maimakon ka gaya musu maganin da za su je su saya su sha sai ka ce su je su ga likita. To abin da yasa muke haka hajiya kin san cututtuka sun yi kama da juna. Wato Alamun su sun kama da juna. Eh, eh kuma yawancin yadda kin san wani lokaci za a ce wannan ciwo yana da abu kaza in mutum na da ciwo kaza ciwon kai me kaza kaza kaza to yawancin yadda muka ce yawancin suna suna da abubuwa da suka yi kama da juna kuma ai kuma yawan tun da ba muna tare da mutum ba dole kafin ka ba mutum magani sai ka sai waɗansu ɗan waɗansu gwaje-gwaje kaga abubuwan da suke faruwa to kuma wani lokaci in dai in dai abubuwan da muka ce maka in ka ce kana da wani abu ciwo wuka yanda muka ce sun yi kama akwai wasu magungunan da zamu iya ba kaman kana da ciwon kaman mu ce a gyamban ciki eh. to in kana ciwon gyamban ciki wani lokaci za ka rinka jin kasala kana da kasala to in kana jin kasala da mace to ka sha aspirin ko kafinol to in ka sha kafinol din nan in ya shiga cikin ka to zai ƙara ɓata gyamban nan da cikin ka zai soma ciwo in ko kwana zai ya hallaka ka wato in mutum kamar ya sha aspirin din da aka bashi bai kamata ya sha ba jini zai ta fita kenan har ya eh, mutu ko eh eh domin yana ƙara tsananin arsa din to sai ɓata jijiyoyin da ke cikin sai sa jini na fita to kuma akwai wadansu wadansu mutane waɗanda suna da irin ciwon da jinin su bai daskarewa sosai kin da kike mana bayani waɗannan lokaci suka yi kama muka je ka je ka sha shi ma kamar ka sha aspirin din to jinin ka ba zai daskarewa sai jinin ka ya to yoyo ka to akwai abubuwa masu kama haka da yawa shi yasa wai ba san magungunan bane amma muka ba ku muka faɗa wa mutanen magunguna ai ba taimakon su muke ba hajiya kuma ka san likita mutanen eh. akwai wasu mutanen mu kuma da suke da al'ada mara kyau mutum da ya ji ciwon kai ko wani abu sai kawai ya je kemis sai ya ce a cikin shi na ciwo a bashi magani kuma ka san galibi yawancin kemis din masu lura da su ma in kai ka bibiya wani ko makarantar sakandare bai gama ba eh kamar zan iya baki labari na je kemis wani lokaci ina neman maganin amosunin kashi eh. da je mutum da tambayi shi wani abin da ma ko kusa da abin da ya kamata zai yi ba wato bai ma san maganin ba bai san maganin ba saboda haka zan ce to sai kawai na bar wurin na koma gida na je wani wuri na tambaye su saboda haka wai ba mu sani ba ne amma ko ina a duniya in dai a rediyo ne ko kuma ka kira ko ina a duniya in kuma ka kira ko likitan ka ne a waya ko ina a duniya hajja ka ce ka za ka ce to sai ka shigo in dube ka kafin in baka magani haka ake yi a saboda haka ba taimakon mutum ake yi ba ba eh, taimakon mutum ake yi shi yasa ba mu ba da magani ba mu cewa ga magani da ya kamata domin wannan cutar mutane za mu rinka yi kuma sannan tunda ai kana ba su shawarwarin abin da za su yi kana gaya musu tana yiwa ciwo kaza ne tana yiwa kaza ne Eh, ai wannan ina ganin yana taimakawa eh kuma muka ce in suka je wani likita su bayyana masa yadda suka bayyana mana yawwa don galibi ka san wani lokaci din in baka je kayan ma likitan ka bayani yadda ya fahimta ba ba zai fahimci abin da kake nufi ba makin da kuma kuma san yadda al'adun mu suke yawanci ka je ka rinka ce likita kaza kaza ga kaza kaza kin san mutane na da kunya da ne za san ka faɗa ma likita ba amma tunda lafiyar ka ne dole ka ce likita kaza kaza kaza dole saurare ka eh. <laughs> To, ina fatan wannan bayani da kai wa shi Malam Bala din ya gamsar da shi. To ajiya. To ita kuma malama Rabi Dahiru inkiya malam Dahiru Hassan a can jakar gidan waya dubu shida da ashirin funtuwa can jihar Katsina Najeriya. wai akwai wani irin ciwon kai ne da take fama da ita wanda idan ya zo mata sai ta yi sati tana fama da shi to shi ne take son da a mata bayani wannan wani irin ciwon kai ne akwai ciwuka irin akwai irin waɗanda ake kira migraine to wannan yanda jijiyoyin cikin kwakwalwa ke canzawa ne yanda suke buɗewa su rufe to waɗansu matan in ya same su wani lokaci ko ba mata ba mutane kowa yana samun sa to wannan in ya tsare wani lokaci aka kawo mutum ba zai haske ma na damin mutum ko kuma wani ƙara wani abu ko abubuwa haka to dole mutum sai ta shan magani ne wanda ke rage tsananin sa waɗansu kuma a wani lokaci wani za a ciwon nan sai ga na kira wani tension headache shi kamar gefe ɗaya kawai zai ta ciwo to duk waɗannan in dai mutum na da shi ya kamata ya wani likita akwai taimakon da za a iya ba kin hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita da alama lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuma madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai da ke da ke a san da ke ya duniya ana ta wani Ba a ana rawa kuɗi mata in dai je a lahira uwar babu mai hoji da ke a san da ke ya duniya ana ta wani Ba a ana rawa kuɗi